Eh, Malam Ɗanladi Amadu ko? Eh. Bayanan da muke samu daga baya-bayan nan suna cewa wasu 'yan ƙungiyar ku ta Boko Haram sun kama mata kusan sittin a yankin Waga Mangoro eh. da Garta a jihar Adamawa ta Najeriya da waɗansu yankuna a jihar Borno ma. Shin me ke faruwa ne wannan ana ci gaba da samun wannan matsala bayan an ce kuma an samu bayani ko matsayi na tsagaita wuta ku da gwamnatin tarayyar Najeriya? wannan ba tabbas ba da saboda mu kan ba mu ji komai ba in ba yanzu na yanzu kai wannan magana ba mu ba mu da labari akan komai akan sa wannan ba tabbas a gare mu ba don saboda ba za mu sun ce mu ne ba sai mun bincika kuma wannan abin da mu ne za mu ji labari akai to amma babu shakka mutanen ƙauyukan nan sun ce an zo an yi wannan ta'adi an ƙoƙo ne ga ƙauyukansu an sace musu abinci kuma an sace wa'annan mata kuma an yanka waɗansu maza baka ganin kamar abu ne wanda aka san 'yan kungiyar ku suna yi daman shi yasa yanzu ake cewa ba a yarda cewa an tsagaita wuta ba tsakanin ku da gwamnati wannan wannan 'yan kungiyar mu ba su wannan kuma in makullin ƴan kungiya ne da su ba da yanzu haka na an sa da su kiran zai yi watakila zai zama shi wanda ba su ji ba kuma 'yan kungiya ne dole ne mu ci musan labari a kansa wayan nan ba 'yan kungiya ba ne zai zama cewa 'yan adawan kansu ne wayan nan wanda suke yin tawaye da kansu ne suna su shirye-shirye wasu su bata suna 'yan kungiya. to amma kana tsammanin kila akwai bayananku ko wannan matsayi ko sulhu da kuke yi da gwamnatin tarayyar najeriya waɗanda 'yan ƙungiyarku ba su sani ba tun da kila suna cikin dazuzzuka ne a ɓoye ba lalle ne sun samu bayani daga ku shugabannin ƙungiya cewa an yi sulhu kuma an yi magana tsagaita wuta ba da ku da gwamnatin najeriya yanzu haka da tun da ta wannan magana mu ma za mu yi bincike kuma za mu duba duk wani hanyar da abin da ya faru in ta yaran kuyin kungiya ne za mu sanar musu komai da komai da saboda kaga ba kowa ba na ji wannan magana sulu kuma sulun ana kan yin sa ne ba a yi ta ba an yi ta amma wani sulun ba su yi shi ba da saboda tukuna hukumar mu na Najeriya bai zo ya gabata wani inda aka ci mace ta ba kuma yana hanyar zuwa kuma ana kokarin cewa duk wani su musifan da ya faru akan wannan yan kungiyar. za a sanar ma hukumar na Najeriya kuma ya zai yi ya zama cewa a yi wata wannan ba za mu san labari a kanta ba sai mun jinta su yi mata bincike sai mun mata bincike a kai. To me ake ciki game da taro da aka ce za a ci gaba da yi tsakanin ku da gwamnatin Najeriya da karkashin jagorancin shugaban kasar wato Chadi Mr. Idris Deby. Eh ba shakka dama an yanka musu hukuncin cewa gobe za su zo kuma na ji labari an cewa an ɗaga on monday shugaban kasar mu na najeriya zai tura mutanen kushi da kansa zai dawo amma yan kungiyar sun ba da wa'ida a akan cewa sun kira ne a cikin labari akan cewa gobe mu iso cikin cikin garin jamaina wato cikin kafitan nasu kira mu iso mu jira su kafin nan a je a bada wani jawabi a kai kafin nan mu ga abin da Allah zai yi. Wato kana nufin daga gobe za ku fara wani taro tsakaninku da gwamnatin Chadi kenan kafin wakilan Najeriya su iso ranar Litinin? Eh ba shakka a tsakanin mu yan kungiya za mu yi mitin namu gobe kafin nan shugaban mu na Najeriya su iso cikin shugaban kasan caji kafin na iso a san abin da za a yi mataki a kansa. To yanzu kun tattara 'yan matan nan da ka gaya mun cewa suna hannunku kuma su za ku idan aka kammala sulhu za ku miƙa wa shugaban ƙasar Chadi domin ya ba shugaban Najeriya? an Allah ya yarda an gina manzon Allah kuma wani alkawari ne ya tashi da addinin musulunci wani alkawari da aka ta kai shi kuma wannan Allah ya so yarda za a yi shi insha Allah to amma mallan Dalladi ya za a yi a yarda wannan alkawari za ku cika shi idan kun kun ba da bayanin tsagaita wuta kuma an ci gaba da kone-kone ana kashe mutane ana sace mata wallahi daga nan za ka duba cewa wannan abun wato ba gaskiya bane duk ko ɗaya ɗan kungiya na suke wannan abu akwai yan fitina akwai yan ɓarayi kuma ko wanda suka yi memba na kansu wanda su za a irin wani na farnan da su su samu hanyar kansu ba su boko haram ba za a ce yan boko haram duk gaba ɗaya wani su abubuwan da ke faruwa a Najeriya gaba ɗaya ce duk yan boko haram ne suke da sauransu a kakata musu suna ba a'a akwai yan kungiya da suka kashe kansu a kan suna wannan bumabumin akwai yan su wanda ma musamman hukumar Najeriya na sojojin Najeriya ta ba su izini da yawan nan abu wato yan iska kenan akwai tsarayi akwai yan fashi da makami kuma yanzu sun daina sun shiga cikin wannan kayayyakin wani sha kaya wani jarabiya da wasu da wani su kayayyaki sun zai da gefe aka yi cewa shi boko haram yana da kansa wani ba yan boko haram bane in boko haram za mu ji labarin kansa wani ba yan kungiya bane kawai wato suna son su fata sun kungiya kuma ma su so Najeriya su je lafiya a zuwa yi sirri ne ba su so amma mu mun ga musa zuciya mu akan filin kuma mun sa niyya kuma ba wanda zai fatar da musirin Allah kuma Allah muna fatan Allah ubangiji ya samu albarka kai wannan mu soke shi don saboda mu samu lafiyar kasar mu abinda muke nema duk ko su bayani da mutane suke duk muna ji muna gani abinda Allah zai yi shine nashi ba wa bin nan mutane kuma muna so mu yi wani abu da saboda Allah ne bar saboda mutum ne duk abinda mutum zai faɗa mu ba za mu ji su ba eh to madalla